yanzu yanzu nan majalisar ceton ƙasa majalisar koli ta cnsp ta fitar da sanarwar yanke alaƙar tsakanin ta da ƙasar ukraine gabaki ɗaya a bisa wani yunkuri na zarginta da taimaka ma 'yan ta'addan ƙasar mali masu suna azawad ƙungiyar nan wadda ta shahara wajen yaƙi da gwamnatin Asimi Ugweta biyu bayan zarginta da aka yi da ƙirƙiro wasu ƙungiyoyi na ta'adda da kuma taimaka ma 'yan ta'adda da aka yi wasu hare-hare a cikin ƙasar Mali da ma sauran wasu yankuna na cikin ƙasashen na Afirka. Ita ma Mali ta yanke alakar ta tsakanin ta da Ukraine ga baki daya biyu bayan yadda suka ga kungiyar ta azawar tana daga tutocin na Ukraine tana kamba masu tana shinshina a gare su lokacin da suke fitar da wasu faifin bidiyo da wasu fotunan su wanda suka karaɗe kafofin yada labarai a cikin 'yan kwanakin da suka gabata. wannan babban abin bakin ciki ne ga kungiyoyi da ma shugabannin kasashen afirka domin su zira ma ido su zira ido su ga yadda kasar ukraine take ci gaba da abubuwan da basu kamata ba a cikin yankin kasashen afirka musamman ma a yankin sahel amma su zira mata ido kuma su ci gaba da alaƙa tsakaninsu da ita a matsayinsu na ƙasashe masu cikakken inci wanda suna da damar da za su iya yanke wata kowata irin alaƙa su da ƙasar kuma su kafa mata sharaɗai su kuma gindaya mata dokoki akan abin da take yi ta cigaba da ta ta san halin da ta za shiga kuma ta san irin mu'amalar da za ta yi da mutanen ƙasa wannan dai kamar za mu iya cewa ɗumikin bakin ƙofa ne aka yi wannan yanke alaƙar tsakanin ƙasar Nijar da kuma ƙasar Ukraine domin ƙasar ta Ukraine tana haka tana ƙoƙarin sanyo kanta cikin ƙasashen Afirka da zummar yin koyi da abubuwan da ƙasashen yankin Turawan Yamma suke yi a cikin ƙasashen na Afirka. wanda suke taimaka ma 'yan ta'adda da kuma zawwa da sunan neman gindin zama a cikin ƙasashen. Ita dai ƙasar ta Ukraine tana ƙoƙarin samun gindin zama a cikin ƙasashen Afirka, amma ba irin yadda ƙasar Rasha take neman nata gindin zama ba. Ita nata ya sha bamban domin ba bisa ƙa'idoji take yin aikinta ba, kuma tana zawa ta bincika ta ga ƙungiyoyin da suke adawa da gwamnatin da take mulki a cikin ƙasa a lokaci. Sai ta yi ƙoƙari ta yaudare su ko kuma ta yi ƙoƙari ta shayo kansu ta ƙulla mu'amala tsakaninta da ƙasashen. Hakan ya sanya shugabanninmu na AES suka ce to ba za ta saɓu ba. Ya kama. kamata su farka su kuma san sun san abin da suke kuma za su iya ɗaukar doka za su iya ɗaukar hukunci akan duk wasu abubuwa da suka bayyana na shige da ficensu a cikin kasashen na afirka musamman ma yankin sahel hakan ya sanya gwamnatin ta nijar ta yi gaggawar yanke don wata alaka ta diflomasiya tsakanin ta da kasar ta ukraine wannan shine bayanin da gwamnatin cnsp ta fitar a maraicen yau talata shida ga watan takwas shekara da hudu haka zalika sanarwar ta kumshi ci gaba da juya ma duk wata ƙasa da take ƙoƙarin kawo ci baya ga ƙasashen IAS e wadda aka kirkira a cikin shekarar da ta gabata.